والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم المكروه المكروه المكروه لغة al-mubaggas makaruhi ga lugar larabci shine al abin kyama wa huwa nisbul mahbub shine kishiyan abin so al-mubaggas kishiyan al-muhabbab abin so ina ba san gano wannan kenan muka dauki wannan istilahin cewa makaruhi a lugar larabci abin ki yanzu duk abin da aka ce mustahabbi ai abin so ne ko to in an ce kuma zina zina abin ƙi sata abin ne luwaɗi abin ne to kenan za mu ce wayan nan gaba ɗaya menene makaru eh duk wani abin da ake ƙi to a lokacin larabci makaru ne kenan a nan wajen haramun makaru ne an gane wannan ko kamar yadda yake makaru ma makaru ne wannan ga lokacin larabci kenan wal makruh fil istilah al usuliyyin kamar yadda manzo Allah ke cewa kariha lakum ila wa qala wa kathratu su'al wa ida'atul mal annabi ya kyamaci ila wa qala naji an ce mutum ya rinka yada labarin da bai tabbatar ba wa iza'atul mal da bannan dukiya manzon Allah ya kyamaci bannan dukiya sannan kuma da yawan tambaya mutum ya ringa yawan tambaya irin tambaya na kure tambaya na korilla yana so ya kure an gane ku to duk wannan gaba ɗaya makaru to wayannan makaru ne ko haram haram ne kaga wannan haramun ne wato na luga a shi makaruhi wato ga luga Ke kenan haramun ya shiga cikin makaruhi idan muka ɗauki istilahi na malaman luga na'am والمكروه في الاصطلاح الاصوليين makaruhi a cikin istilahi na malaman usulul fiqi ma yusabu ala tarki abinda ake bada lada akan barin shi wala yu'aqabu ala fi'li ba a yin azaba akan aikata shi abinda ake bada lada akan barin sa ba a yin azaba akan aikata shi idan mutum ya bar shi za a bashi lada in ka bar wannan abin saboda Allah sannan kuma ba a yin azaba don mutum ya aikata makaruhi an gane kenan don mutum ya sha ruwa a tsaye ba za a yi masa mai ba azaba ba an gane ku saboda shan ruwa a tsaye a wajen malamai sun ce makaru an fahimci wannan ku sannan kuma menene makaru wani misali misali na makaru na yin bazari a a tsaye makaru ne idan ya to wajen in baka yi bakari a tsaye ba za ka bata kayanka ba akwai wurin da yake in baka yi bakari a tsaye ba za ka bata kayanka kuma akwai wurare yanzu ka kace garuruwa kamar Abuja da sauransu bayan yadda aka yi shi yadda mutum zai tsari dole a tsaye zai tsari ya zama karuri kenan idan bukata ya kama mutum ya yi fitsari a tsaye sai ya fitsari a tsaye za a ce ya yi makaru na'am hmm? eh? yawan yin motsi a cikin sallah wato mutum ya riga aikata ayyukan da ba su shafi sallah ba wa tarkul af'alin kasira ko to saboda haka akwai al'amura wanda na'am na'am eh, na ne wala yi akaba ala fi'li wa ba a yin azaba don mutum yi makaru kenan kaga a cikin istilayi na malaman usul fiqi wato haramun baya cikin makaru maka dauki wannan istilahi ko haramun ba makaru ne bane tunda an ce ma yi sabu ala tarki abinda ake ba da lada an mutum ya bar shi anan haramun ya shiga amma wala yu'aqabu ala fi'lihi ba a yin azaba akan aikata shi tunda ce ba a yin azaba kan aikata shi haramun ya fita daga ciki ko shi haramun ana yin azaba kan aikata shi na'am na'am fa hunaka umurun mashari a cikin tarkiha akwai al'amura wanda mai shari'a ya faɗaitar da barinsa wa ta bara fi da hakan kuma ya lura da aikata shi ba abin faɗaitarwa bane a cikinsa ya lura da aikata shi ba abin kwadaitarwa ne. ba a kwadaitar ga aikata shi ba a so walakinnahu lam yurattib iqaban ala fi'liha sai dai cewa shi shari'a bai jeranta azaba ga ga aikata shi ba shari'a bai jeranta azaba cewa in mutum ya aikata ga azaba ba sai dai shari'a ya kyamaci abin amma bai ce za a yi azaba ba wannan shine bakaru misalu annayi an shurbi fi halatil qiyam misalin shi hani daga shan ruwa cikin halin tsayuwa mutum ya sha ruwa a tsaye ruhi ne limarawa abu masu abu sa'idin al-khudri saboda da abu sa'idin al-khudri ya ruwaito Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shurbi qa'ima lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a tsaye annabi ya hana shan ruwa a tsaye na'am kuma fa an ɗauke shi ne akan karahati tanzih barin shi yafi idan kai babu laifi amma barin shi shi yafi da zance ingantacce النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جواز الشرب قائما بفعله اي صلى الله عليه وسلم yayi bayanin halaccin shan ruwa a tsaye da aikinsa. annabi yayi bayanin halaccin shan ruwa a tsaye da aikinsa. an gani manzo Allah ya sha qa'iman min zamzam ya sha ruwan zamzam a tsaye ibn abbas radiyallahu anhu ma qala حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن عبد الله بن عباس يروي تو الله يقرا بز يدا يجي شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم منذ صلى الله ya sha ruwa a اتsaye daga ruwan zamzam an gane ku kaga wani ya nuna halaccin shan ruwa a tsaye to can kuma sai gashi manzo Allah ya kyamaci shan ruwa a tsaye an gane to da malamai suka yi kokarin jam'i suka ce wannan hannun da aka yi hani ne na karatu tasbih an gani da mutum zai bar shan ruwa a tsaye da ya fi kyau amma in ya sha ruwa a tsaye bai yi haramun ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تختلف صيغة الأمر في باب التكرار عنها في أو آه، في باب الفورية؟ شن صيغة أمر لي ينا سابعة أتكلم باب التكرار حكنا نقول أتكلم باب الفورية شن صيغة أمر لي ينا سابعة أتكلم باب التكرار في باب الفورية باب الفورية باب الكذب وتاوى سنا سابعة الذي لا ريب فيه أن صيغة fil babai ne wahida abinda da babu shakka a cikinsa lalle sigan a cikin babi biyu wato guda ɗaya ne a gane sigan umarni a cikin babin takrar da sigan umarni a cikin babin fauriya duk ainihin wato duk guda ɗaya ne sigan la dullu bi mufradiha illa ala mujarrad al-amr domin baya nuni shi kadai face akan gundarin umarni kawai kawai shi babu umarni yana nuni akan gundarun umarni ne kawai lakinnaha fi babu wujubil imtisal al-amr ala al cewa a cikin babu wajibcin bin umarni da gaggawa ja'at adilla dalilai sun zo amma dalilai gamammu eh, tadillu da ke nuni akan gaggautawa dalilai sun zo da ke nuni akan cewa umarni in ya zo yana hukunta gaggawa kamar yadda ya gabata duk da mun riga mun yi bayani a baya cewa dalilai in suka zo wato umarni in ya zo malaman usulul suke sun yi sabani kai. shin umarni in ya zo yana nuna a yi da gaggawa ne ko kuma a yi jinkiri akwai masu ganin cewa umarni in ya zo asalin shi yana zuwa ne da gaggawa kamar yan hanabila akwai yan malikiya masu ganin umarni in ya zo yana nuni ne akan jinkiri kenan in ka ba mutum umarni in ya yi jinkiri bai yi laifi ba kenan in muka ɗauki wannan al'amari an fahimci wannan yanzu dangane da abin da ya shafi aikin hajji Allah da ya wajabta mana aikin hajji walillahi ala nasu hijjul bai man yusala ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar daki wanda ya samu ikon zuwa fa man kafara fa inna la ganiyun anil alamin duk wanda ya kafirce lalle Allah mawadaci daga talikai anan wajen Allah ya wajabta mana zuwa aikin hajji ga wanda ya samu iko Allah ya wajabta mana zuwa aikin hajji ga wanda ya samu iko misali ko to wannan umarnin dole ne da gaggawa za a yi ko da jinkiri ne idan mun dauka umarni yana hukunta gaggawa to da gaggawa ake so mutum ya je aikin hajji idan mun dauka umarni yana hukunta jinkiri ne to mutum na iya samun kuɗi yanzu bai je aiki hajji wasu shekara mai zuwa kun fahimci wannan ko haka nan abin da ya shafi rama azumi shin rama azumi yana hukunta a yi da gaggawa ne ko a yi da jinkiri idan mun ɗauka umarni yana hukunta al'amur yadda dil fauriya yadda dil nan umarni yana hukunta fauriya ne gaggawa to kenan in ana bin mutum azumi wato in karamar sallah ne wato nan take bayan sallah in har gani sallar idi washe gari ya zan wajibi ka fara ramuwa idan kai jinkiri a wajen ramuwa ka yi zanibi an gani? kamar ka ɗauka cewa da gaggawa ne a da jinkiri ne ko? in ka ɗauka umarni yana hukunta jinkiri a nan wajen kana iya yin mi kana iya jinkirtawa sai sanda ka so ramawa yanzu mutane dangane da ramon azumi ina suka ɗauki wannan umarnin tarafi an gani saboda ga mutum ana bin shi azumi ba zai rama ba ila sai bayan wata uku ma ya huta an gani sannan ga ya rama kaga ya nuna mutane su sun ɗauki wannan umarni akan jinkiri ne da sauransu kun lura ita ma aisha ta ce yakan zamantu ana binta azumi yakan zamanto ana binta azumin ramadan ba ta samun ikon ramawa sai a yaushe sai a sha'aban saboda manzan Allah yana bukatanta a sauran lokuta kasancewa manzan Allah na bukatanta ba ta samun dama ramawa sai a sha'aban saura wata ɗaya ramadan take ramawa to da a ce umarnin yana hukunta gaggautawa ne ya zan wajibi ne a gaggauta da manzan Allah ba zai bukace ta a wannan lokaci ba zai ba ta dama ta rama kun gane wannan ku to da wannan ne malamai suka yi sabani kan sittu shawwal sittu shawwal ana bin mutum kuma azumi na ramadan wanne mutum zai fara yi sittu shawwal sittu shawwal ana bin kuma mutum azumi in ka ɗauka umarni ana yin shi ne da gaggawa to mutum sai ya rama azumin da ake bin sannan ya sittu shawwal idan ka ɗauka cewa umarni yana hukunta taraki da jinkiri a nan wajen za ka iya sittu shawwal sai ka gama sannan ka fara ramuwa azumi na ba gano wannan to mafi yawan mutane dama suna ko ana fasa azumi suka yi sirtu shawwal sannan su yi ramuwa azumi ya nuna na sun dauki umarnin ala tarafi kun fahimci wannan hmm. to wannan ne abin da ya kamata mutane su san tasirin abin yana da tasiri in ka ce umarni na hukuncin wajabci to ka nemo dalilin da ka dogara a in ka ce umarni na hukunta eh, jinkiri ka nemo dalili in ka ce umarni na hukunta gaggawa ka nemo dalili Allahu na na'am huna na ta tadillu ala anna al-amra to anan wajen baya nuna cewa umarnin na gaggawa ne a na maimaitawa ne wato hukunci na takrar yana tsayuwa ne akan tsarina? ko da yake Allah shi ya fi sani hukunci an gane ko hukunci na takrar a ce umarni yana hukunta takrar yana tsayuwa ne akan karina wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya fi sani hmm. abin da ya shafa aikin hajji na mamajin sun gasu gida biyu ce nan eh akwai da sigan da gaggawa wanda sigan wanda jinkiri hmm. al'usul min ilmin usul amma dai abin da ya farin jaye ba umarni na gaggawa ne na aikin hajji hmm. kana samun wadata kuma sharafi ya cika dole ne ka je aikin hajji idan ka yi jinkiri har ka mutu baka yi wato kayi laifi بسم الله الرحمن الرحيم نبي ومن المخصص المتصل daga cikin مخصص wanda متصل muttasil akwai sharadi هو lughatan على shi sharadi ga lugha shine al sharaɗi ma'anin shi alama an gani faƙar ja'a a ha ai faƙar ja'a alamatuha faƙar ja'at ha haƙiƙa alaman tashin kiyama ya zo walmuradu به huna تعليق shi abinda da ake nubi da shi anan rataye wani abu da wani abu Ma'anin sharaɗi a wajen malaman usul fiqi rataye wani abu ga wani abu ga samuwa ko rashi a ce in kaza ya faru aiki zai tabbata in kaza bai faru ba aiki ba zai tabbata ba in mutum ya yi shirka zai wama a wuta in bai yi shirka ba ba zai dawama mai a wuta ba kaga wannan shine mai shine sharashi an gani rataye wani abu da wani abu wajen samuwa da rashi an gani wannan ku in kana da in kana da kudin sadaki za a baka aure in baka da kudin sadaki ba za a baka aure ba in an rataye ya bada aure da kudin sadaki aka rataye rashin bada aure da rashin kudin sadaki ya zama sharadi misali da in a shafiya wato rataye wani abu da wani abu wajen samuwa da rashi ai amfani da in a shafiya ko ɗaya daga cikin yan uwan in din irin su man wa qawluhu thaniyan min al-muqassid al-muttasil cewa da ya yi na biyu daga cikin mukassir al akwai sharadi hmm, wa lugatan ga lugar larabci al da inda Allah yace wal shin suna dubawa in ba tashin kiyama ba ya zo musu a afke shin suna jira in ba tashin kiyama ba ya zo musu a afke to hakika alamomin tashin kiyama ba sun zo ashiratu a nan wajen alamominta ashiratu ai ha hakika alamomin tashin kiyama ya zo Eh, abinda به هنا تعليق شيء ake nufi nan wajen rataye wani abu da wani abu wajen samuwa da rashi wannan shine sharadi amma hanga na usulul fiqh wujudan aw rataye wani abu da wani abu wajen samuwa da kuma wajen rashi da in ko ɗaya daga cikin 'yan uwansa cewa da aka yi rataye wani abu da wani abu wannan jinsi ne rataye wani abu da wani abu ƙaunuhu da in cewa da aka yi da in a rataye wani abu da wani abu da in ko da ɗaya daga cikin 'yan uwan in har za fasulun har rarrabe kenan mm. wannan fasulun ne وذلك أن تعليق الشيء بالشيء قد يكون wani abu, بغير إيه وانا سبو دراتي وانا أبو دوانا أبو يكن يوي زمن تود إن كوكما دواننسا فإذا قلت لا أزورك حتى تزورني idan ka ce ba zan ziyarce ka ba har sai ka ziyarce ni wannan shi ne rataye wani abu da wani abu hatta ta zura ni ko ba zan ziyarce ka ba har sai ka ziyarce ni kaga in baka ziyarce ni ba fa ba zan yi ba wannan hatta shi ma ya zama sharadi in muka dauki wannan abu ko hatta din ya zama to sharadi lakin hal huwa shartu sai dai shi shi sharadi ne amma an gane usulul fiqi la ba sharadi bane annahu laysa bi in domin shi ba da in bane shi ko ɗaya daga cikin yan uwanta wanamu ishtarafna an yakuna eh, saboda hatta bai daga cikin yan uwan in hmm. mu mun sharɗanta an yakuna bi in ko ɗaya daga cikin yan uwanta daga cikin adwatu shar fa qawluhu wujudan wa adman shi wanda ya samuwa ko rashi wannan yana da surori guda hudu li'annahu qad yakunu kun min al-juz'ayn wujudan domin yaka yu ya zamanto kowanne daga cikin juz'i guda biyu din samuwa ne qad yakunu kilahuma adamiyya kuma yaka yu duka duk biyu su zamanto rashi qad yakunu al-awwal adamiyyan wa thani yaka yu ya zamanto na farko rashi ne na biyu kuma samuwa yakunu al-awwal zama na farko samuwa ne na biyu rashi hada ya haka kullu kullu wujudan aw atman shi za muka ce wajen samuwa ko wajen rashi fa qulta in lam tubri walid walid in lam taburra walidaka in lam taburra walidaka falam udiyaka hadiyatan in lam taburra walidaka in baka yi da'a ga iyayenka ba ba zan baka kyauta ba in lam taburra walidaka kaga in har baka yi ba wannan rashi ne an kore ne yayi ba zan baka kyauta ba ai korewa aka yi ba zan baka kyauta ba kaga wannan landin nan ya zo an kore ne lan taburra walidaka falan udiyaka hadiya in baka yi da'a ga iyayenka ba zan baka kyauta ba haza adamun bi adamin ko rashi ne da rashi in baka yi ba ba zan baka ba hmm. kaga duk guda biyu menene da sharadin da jawabu sharadin sharaɗin adamun ne shi jawabu sharaɗin shi ma adamun ne duk guda biyu an kore ne rashi ne duka da ka ce in bararta walidaka a duka hadiyatar in kai ɗa'a ga iyayenka zan baka ya daga wannan in kai ɗa'a wannan samuwa ne zan baka cuta shi wannan wujudun ne bai wujudin samuwa da samuwa in kai ɗa'a ga iyayen ga mahaifinka zan baka kyauta da an tabbatar ne na wa'in kulta idan ka ce idan ka yi idan kai biyayya ga iyayenka ko ga mahaifinka ba zan haramta ma kyauta ba kaga wannan in barrata wannan wujudin ne hmm. falan din nan adamun ko hmm, al'awwal wujudi na farko wujudi ne samuwa ne na biyu kuma adami na wa kulta idan ka ce illam tu'alliq walidaka illam walidaka in baka yi biyayya ga mahaifinka ba a in baka saba wa mahaifinka ba kai in baka saba wa mahaifinka ba zan baka kyauta wannan illam ta'uqqa wannan wannan adamun ne shi a dai duka hadiya wannan wujudun ne shi adamun bi wujud kenan fal awwal adamun wa thani wujudi al muhim anna ta'liqa shay'in bi shay'in muhimmi ne a nan a gane cewa lalle rataye wani abu da wani abu wajen samuwa ko rashi a yi amfani da in ko ɗaya daga cikin yan uwan in wannan shi ne sharaɗi ya zama to da in ko ɗaya daga cikin yan uwan in to kaga ya zai mutum ya san yan uwan in sai ya koma wajen malaman hau a nan wajen kaga karatun hau ya zo idan mutum ɗalibi ne na usulun fiki dole sai ya yi mu'amala da hau ba zai yi mutum ya zama usuli ba a ce baya karatun nahu an gane wannan to saboda haka wanda zai ce ni gaskiya ni ina son usulin fiki amma ban san nahu to ba za ka taɓa zama ɗalibin usulin fiki ba ni ina son nahu amma ban san usulin fiki. to kenan kana son ka'idar larabci amma ba ka son ka'ida na addini to ya kenan to duk guda biyun gaba ɗaya ana buƙatar su ɗalibi na nahawu in yana so ya zama malami ya iya gane haram da halal sai ya karanci usulul fiqi dalibin usulul fiqi in yana so ya gane larabci da ka'idojinta sai ya karanci nahawu shi nahawu kayan aiki ne mutum na so ya je gona bai da fatanya bai da tractor bai da mai bai da maganin da ake feshi bai da komai kawai yana so ya je gona ya noma kaga wannan noman nashi ba zai yiwu ba an gani to so idan muna so mu san yan uwan kana yan uwan inna yan uwan in ashadiya ga sunan in iza mata aina ayyana eh adwatu shart suna da yawa ba wayannan ba in bane da iza da mata da aina da ayyana suna nan da yawa Amila. babu bambanci tsakanin ya zamanto adatu shart din nan yana aiki ko baya aiki akwai adatu shar mai aiki akwai wanda baya aiki hmm. wala baina an takuna al-adat ismiyya ko kuma tsakanin adatu shar ya zama suna ko ya zama harafi kaga in harafi ne man wa may yaf'al zalika yalqa afama kaga man din nan suna ne an gano wannan ku fa in harfu shar shi in din na harf arabi ne na shar wa man wa man اسم شرط شيء منزل لا اسم شرط ليش اذا من التخصيص المتصل ايه لا ليكم دغ تشكين تخصيص المتصل اكو شرطي نجم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم الاحتمال الاول احتمالي na farko annahu ya'kul wa yashrabu min aljanna eh wannan hadisin dake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi azumin tazarci an gani kuma ya hana sahabbansa azumin min wusal azumin tazarci in sahabbai da cewa ya rasulullah innaka tuwasil ya rasulullah hmm. lalle kai kana yi. kana yin tazarci tunda kana yi ai muna koyi da kai ne ya zaka hana mu ya rasulullah sai annabi yake cewa inni in amene ne ni ba kaman ku nike ba eh? ni ba kaman ku like ba ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ayyukun misri ko ayyukum misri inni abitu yudimu ni rabbi wa yasini a cikin kuwa ne da iri na ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni ku fahimta ku a cikin ku wane ne iri na ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni to tunda dai ubangijinsa yana shayar da shi kuma yana ciyar da shi kenan yana azumi kenan hmm? wanda yake kwana ubangiji shi ya ciyar da shi ya shayar da shi yana azumi kaga zahirin abu za a ce baya yi to shi ne ka ce hadisin wato yana da ihtimali guda uku ihtimali na farko annahu ya'kulu wa yashrabu min cewa shi yana ci yana sha daga aljanna wa da'amul janna la yufaddir abincin aljanna baya karya baya karya azumin masu azumi a gani yana ci yana sha daga aljanna abincin yan aljanna baya karya baya karya azumi hmm. wa hadha qawluhu wannan magana ne mai karfi laula annahu qila lakana abasa eh wannan magana da ba dan an faɗe shi ba da na kalto shi ya zama kamar wasa ya za ce yana ci yana sha daga aljanna wai kuma abincin da ya ci daga aljanna ne bai karya mishi azuri ba wannan kawai an turanto shi ne saboda wani sashen malamai ya yi kokari ya kawo shi amma lakanin na kaluhu abasan da ba dan an faɗe shi ba da turanto shi ya zama kamar wasan yara ne eh na ihtimali na biyu lalle Allah ta'ala yudihi min tahammulil ju Allah yana ba annabi juriyan yunwa da juriyan kishirwa ma la yudi gairahu wanda baya ba wani Allah yana ba manzon Allah juriyan yunwa da juriyan kishirwa wanda baya ba wani sa a gani manzon Allah yana da juriyan yunwa yana da juriyan kishirwa wanda sauran mutane ba su da shi kenan shi manzan Allah ko da yi wisali ko da yi wisali to zai zama to ba zai galabaita ba mu kuma muka ce za mu yi wisali za mu galabaita annabi yana iya ko kwana nawa ne yana wisali mu ba za mu iya ba Wahaza wannan kenan wannan kenan duk da wannan ma yana iya daukan haka lakinnahu laysa fihi zakal manzila al-aliya rasul sai dai a nan wajen babu wani matsayi mai daraja ga manzan Allah kenan a nan wajen babu wani daraja mai girma ga manzan Allah ku fahimci wannan ko al-ihtimal al-thalith eh wannan ihtimalin na biyu shi ma akwai dan matsala tare to ihtimali na uku annahu lin shigalihi billahi azza wa jalla saboda shagaltuwan manzan Allah da Allah ta'ala wa ta'alliqi qalbihi bihi da kuma irin shagaltuwan zuciyan annabi da shi zuciyan annabi ya shagaltu da azumin sai ya manta da ci da sha zuciyan shi ya shagaltu da azumi saboda shagaltuwan zuciyan da azumi sai ya manta da ci da sha walam ya ba bai ajami bai damu da ainihin rashin cin abinci ba an gano wannan ko wannan a waje na shine mafi karfin ihtimalat karfin abin da yake dauka walai fa inda alwisal ya kun haramun alaina to muka ɗauki wannan fahimta misali zai zama haramun ne mu a gare mu wa na lil rasul ina nabi wa ayyukum a cikin ku ne misali na lalle ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni kuma halal ne ga manzon Allah yayi wannan ya zama khususiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ala zalik dalili yayi nuni akan haka عندنا الآن مثالان من الخصوصيات إيه to amma kuma akwai hadisin da annabi ya ce sallallahu alaihi ayyukum arada an fari falyuwasil ila sahar hadisin muslim ne a cikin ku duk wanda yake so yayi wisal to yayi wisal har zuwa lokacin sahur in kana so yi wannan wisal din yi shi har zuwa lokacin sahur an gani idan mutum ya ɗauki azumi da alfijir na yau to ko da lokacin magariba ya yi rana ta faɗi kada ya ci abinci ya ci gaba da ainihin tsure ya ci gaba da rike kama baki har sai lokacin sai lokacin sahur idan lokacin sahur ya yi sai zai yi sahur ya ƙara yin azumi na gaba wannan wani nau'i ne na wisal amma shi iyakacin shi lokacin sahur kuma fahimci wannan ku iyakacin shi lokacin mai lokacin sahur amma ba zai yi azumi ya ci gaba da azumin har ya zama to ya kwana ya yi azumi daga wannan ya ci gaba da yin azumi ya ci gaba da yin azumi ba kawai iya lokacin sahur da zai tsaya na'am inda na al'ani misalani min al mu a wajen mu a yanzu akwai misalai biyu na khususiyya al-misali al-awwal min al E, eh misali na farko akwai khususiyya na qur'ani wasani min as-sunnah akwai na biyu a cikin sunna da mun ga mu yi bayani a baya khususiyya baya kasancewa sai da nasi baka da iko kawai ka zo ka ce wannan abin ya keɓanta ne ga manzan Allah in ka ce ya keɓanta da manzan Allah sai ka kawo hujja A gani da za a galiba wasu masu takalidi da mazhab idan sun ga hadisi ya ci karo da mazhabansu suka rasa yadda za su kauce ma hadisin sai su ce maka wannan hadisi hususiya ne na manzo ya keɓanta ga manzan Allah manzan Allah ne kaɗai zai iya yin wannan ku fahimci wannan ku to ba a yin haka ba a cewa wannan kususiya ne na manzo sai an samu dalili shi yasa malaman usulu fi isa kawo ka'ida cewa al'asalu a ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam asali koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali duk abin da manzon Allah ya zo da shi ya zo da shi ne dan ai koyi da shi annabi bai zo dan yayi ta aikata abu ya zama kususiya ba Ba to khususiyar manzon Allah ɗan kaɗan ne kwarai da gaske ba su da yawa an gano wannan ku abubuwan da wasu malamai suka zo da shi a matsayin ku khususiya ba ku khususiyan bane sai an samu nasi karara da ya nuna ku khususiya ne na'am alal mu'allif rahimahullah mawallafin littafi ya ce Allah ya masa rahama wa haisu lam yakum daliluha wa tab qila mawqufun wa qila mustahab fi haqqihi wa haqqina wa amma lam ma lam yakum bi qurbatin musamma wa haisu kun dalilu ha? duk inda dalilin ta bai tsayu ba eh, ah, wato ya ba. dole ya aiki da shi wakila mawqufun an ce za a dakatar da shi wakila mustahab an ce mustahabi ne fi haƙƙi wa haƙƙina ga haƙƙin annabi da haƙƙin mu qawluhu daliluha ai dalilin khususiyya wa amma ma lam yakun bi qurbatin musamma eh, idan dalilin khususiyya bai tsayu ba hmm. an amma me amma malam ya kun da qurbati musamma amma abinda ainihin dalilin ibada da ake ambato bai tabbata ba na eh, qawlu daliluha ai dalilin kususiya cewa da ya dalilinta ai dalilin kususiya. ma'anar bai. ma'anan baiti annahu in lam yakum dalilun ala khususiyya idan lam yakum dalilun ala khususiyya lalle idan dalili bai tsayi akan khususiyya ba wa fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan ala wajhi wa fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan sai annabi ya aikata aiki ala wajhi al-qurba akan fuska na ibada ba a samu dalili na khususiyya ba sai annabi ya aikata aiki akan fuska na ibada annabi ya aikata aiki kan fuska na ibada hmm. ba a samu dalili da ya mai da shi khususiyya ba فهنا يقول رحمه الله أنا ينا كيوا الله يمسى رحمه في فعله ثلاث أقوال akwai maganganu guda uku a cikin a cikin fadinsa inda annabi ya aikata abu da sunan ibada kuma dalili bai yi nuni ba a gane ku annabi ya aikata a matsayin ibada ko? a shi izalam ya kuma dalilin alal khususiyya dalili bai tsayi akan khususiyya ba kuma annabi ya aikata aiki akan fuska na ibada a nan wajen ya ce akwai mangaru guda uku na malamai hmm, al'awwal annahu wajibun eh na farko duk abin da annabi ya aikata akan fuska na ibada dalili bai tsayu akan cewa kususiya bane to wasu malamai suna ganin dole ne ya zama wajibi wasani annahu mustahab na biyu mustahabi ne wasani at-tawakkul na uku za a dakata ba za mu ce wajibi ba za mu ce mustahabi ba la naqulu huwa wajibun wala mustahab ba za mu ce shi wajibi ba ne kuma ba za mu ce mustahabi ba ne. Lakin na kulu huwa da'atun wa qurba. Sai dai za mu ce wannan da'a ne kuma kusanci ne zuwa ga Allah ibada ne. Tunda annabi ya aikata shi a aikace. Amma babu dalilin da ya nuna mana khususiyya ne. Ya za mu Za mu ce wannan da'a ne kuma kuma ibada ne. Amma wajibi ne ba mu ce ba. Mustahabi ne ba mu ce ba. A gane kawai mashru' da'a ne ga ubangiji an gano wannan ko wasu hiwu minan akwalin talata yawa amma abin da ya inganta daga manganu guda uku a nan wajen wa ya kulin mu'allif fi haƙƙihi wa haƙƙina eh wato ya zamanto wajibi ko ya zamanto mustahabi fi yi wa haƙƙina hmm. a cikin haƙƙin manza Allah da hakkin to Mawallabi yana cewa a wasu hiwu minan akwalin talata abin da ya inganta daga mangarin nan guda uku annabi fi haqqin rasul alayhi salam wajibu cewa wannan abun da annabi ya aikata fuska na ibada zan babu dalilin da ya mai da shi ya mai da shi menene hukusiya babu dalilin da ya mai da shi hukusiya to za mu ɗauki abin a matsayin wajibi hmm. ga hakkin manzan Allah shi manzan Allah shi asalin wannan aiki wajibi ne a gare shi izalam ya hasul albala biduni idan isar da sako ba zai yi ba sai da haka ai eh ai idan isar da sako manzon Allah ba zai yi ba sai ya aikata din to ai dole ya aikata don mu yi koyi da shi tunda dai an ce ne yayi dan ya isar da sako to in bai yi ba in ya ce sahabi ne yi ko kuma yace ce halal ne yi to ya za a yi sakon ya isa sakon ba zai isa ba yani an rasul ma bayyana lin-nas anna hadha shaya mustahabun wato abin da ake nufi lalle manzon Allah bai yi bayani ga mutane ba cewa wannan abu mustahabi ne lakin fi'luhu lakin fa'alahu huwa sai da shi ya aikata wala yahsul al-balagh lin-nas illa bi hadha al isar da sako baya tabbata ga mutane sai da wannan aiki fa huna al-fi'l wajibu to anan wajen aikin wajibi ne wazalika al-wujub tabligh alayhi wannan saboda wajibcin isar da sako ga manzo sallallahu alaihi wasallam ala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka Idan ya zama to isar da sako ba zai yi wasu ya aikata to تو zai zama wajibi amma dangane da mu dangane da mu idan manzo Allah ya aikata abu ta fuska na ibada amma babu dalilin da ya nuni akan hususiya to in dai dangane da mu ne to akwai mangalu guda uku al'awwal annahu wajibu na farko wannan aiki wajibi ne wasani annahu mustahab na biyu mustahabi ne wasani at-tawakkuf na uku ai tawakkufi misali zalika misalin wannan za da kala baitahu fa da bi siwa manzo Allah ya kasance in ya shiga gidansa in ya shiga daki yana farawa da azwaki wannan umarni ne ko aiki aiki ne shi wannan aiki ne wanda annabi bai umarni da shi ba manzo Allah bai ce duk wanda ya shiga gida yayi azwaki ba kawai shi in ya shiga gida sai ya aswaki to muka ɗauki ra'ayin farko ga manzo Allah ya aikata wani abu babu abin da ya nuni akan khususiyya to mu yanzu a ga haƙƙin yaya in muka ɗauka wajibi ne to dole ne ga mutum ya yi aswaki domin aswaki ibada ne ma alimna ha illa a tariqir fi'l ba mu san wannan ibada ba sai ta hanyar aiki amma da nisbati lana kila eh wannan ta bangaren manzo Allah kenan ta bangaren manzo Allah wajibi ne saboda ba mu san abun ba sai ta hanyar aikin shi amma dangane da mu aka ce innahu wajibun aka ce wajibi ne shi aka ce musahabi aka ce tawakkufi za mu ji yadda za mu yi murin jayi za mu ji ƙarin bayani musan wanne ne ya fi rinjaye daga cikin wannan fahimta ɗin wa alaikum salam sauran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura da abin da yake ba shi da komai ko ka iya karatu Qur'ani na san malami ya ce shi ma wannan wai ke tafiya ne annabi sallallahu wai dangane da auren da annabi ya daura na wannan baiwa Allah wanda ta zo ta ce ji ito a habu ilaika nafsi na zo baka kyautar kaina an gane manzo Allah ya shi ta tsaya ta dade annabi ya kalle ta sama da ƙasa ne ya yi ya kalle ta sakandamin kallo bayan ya kalle ta irin kallon da ya halarta lokacin ɗaurin aure sai manzo Allah ya yi shiru bai ce ba na buƙatar ki ba kawai ya yi shiru ne an lura ai to da ta ga cewa manzo Allah baya buƙata za ta wuce sai wani mutum ce ya rasulullah in kai baka da buƙata ka aura mu shi ne manzo Allah ya ce za to wannan dai hadisin an gani annabi ya ce ya kawo koda zobe na bakin karfe ne to kun ga wannan hadisin wa shi ne wani malami ya ce khususiya ne na manzo wane ne ya ce khususiya ne a ka'idan karatun da muka yi a nan wajen duk abin da manzon Allah ya aikata wato ya aikata ne don a yi koyi da shi baya zama kususiya sai in manzan Allah ne ya gaya mana kususiya ne kamar abin da ya shafi azumin tazarci annabi ce ayyukum misri inni abitu ni rabbi wa yasqini kamar auren mata da yawa fiye da hudu Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ya kadaita a gare ka banda sauran mu'minai to shin shi wannan hadisin da manzan Allah ya sanya sadaki dama abin da suke wa inda hankalin ya tashi annabi ya da sadaki bai ce rubu dinar ba su kuma yan mazhaba ne na malikiya to sai ya zama to sun san hadisin ya inganta to suna so su yi tawili sai suka ce hadisin khususiya ne na manzo annabi ne kada yake iya aurar da mace da kudin da bai kai rubu dinar ba in jiwa kaga wannan in su ba su da dalili so in an zo ɗaurin aure ranar juma'a sai kudin ka ya zama to ka zo da kudi dubu dari misali kuma ya zama yanzu rubu dinar nawa ne dari biyu da shida yanzu rubu dinar sai ka zo da dubu dari sai su kudin bai kai rubu dinar ba za mu ɗaura aure ba kudi bai kai rubu dinar ba ba za mu ɗaura aure ba sai dai ka yi alkawarin za ka cika in ka yi alkawarin ana bin ka bashi za ka cika sai a ɗaura idan baka yi alkawari zai ce ba zai daura aure ba na ba san gani kama ga wannan hadisi ya nuna ana iya daura aure da kudin ma da yake bai kai ma rubu dinar ba ko da dubu ishirin ne za a iya daura aure da shi na ba san gano wannan ana iya daura aure da kudin da bai kai rubu dinar babu inda aka ce sai kudi ya kai rubu dinar babu nassi na qur'ani babu nassi na na sunna akan wannan matsala din amma wasu suna so su mai da shi dole shin wai dama limami ke daura aure ko kuma addu'a kawai yake mene gudun gudunmawar liman wajen daurin aure addu'a asalin daurin auren shi ne siga an gani shi wakili ya ce ya zo neman aure kai kuma wali ka ce ka ba da auren kuna wannan siga liman ya ce shi ba zai daura ba kawai mika sadakin kara gaba mi ka wani ga sadaki in suka amsa in shi in shi wali ya amsa wakili ya mika ma wali ya amsa sai liman ya ce a kudin yayi kaɗan ba za a ɗaura ba to shi insha Allah za a san yadda za a yi kawai sai ku wuce abu aure ya riga ya ɗauri ai wannan siga shi ne ɗaurin aure kuma ga sadaki ka bayar wali ya mika wakili ya mika wali ya ya amsa shi ma na kawai addu'a yake yi amma mafi yawan mutane ba sani ba to wallahi liman ya ce ba zai ɗaura ba sai su ja gefe kunan shi kai nama su tsara wuta kuna ai idan ku idan ku malamai ne ɗaliban ilimi yana faɗa kan ku yi dariya kace to yana faɗa kan ita kai mun siga ko ga sadakin nan Allah shi taimaka tun ma ba da sadaki ai an ba da sadaki ba tintiri siga kau ana yin siga nan kuma ai aure ya riga ya dauro eh ana bayan aka amsa shi malami addu'a yake Allah ya sanya mu auren albarka ba shi ke daura auren ba ce za a je a daura aure a masallacin sultan bello za a je a daura aure a masallacin tudun wada za a je a yi addu'a ne neman albarka wajen mallam alaikum salam wani da ya turo tambaya mutum ne aka ba shi aiki haka ko a gwamnati haka eh. amma zuwa inda zai je wurin aikin kudin da ake biyan shi kudin ba zai kai kudin kudin zai kare wurin hanya da sauransu to sai dabara ya samu kamar ko makaranta ne principal haka sai inda ba shi wani abu eh, sai ya cire shi ma wani abu amma ba zai ba za a dinga mai tani to ya matsayin wannan abu mutum ne ya samu aiki na gwamnati to aikin da ya samu waje da mai nisa to wajen nan idan ya ce zai je wannan wajen kullum to albashin da yake samu gaba daya da ake biyan zai kare gaba daya a kudin mota ne da kudin abinci to sai zaman to shi sai ya kan kanshi ba zai yi aikin ba din karantarwa ne ba zai je karanta da yaran ba amma zai je wajen principal a gani yanzu jejeniya kudin da ake biya na albashi dubu hamsin ne to ka cire wani abu ka cire kamar dubu goma ko dubu ishirin sauran kudin ka ringa bani shi kenan da shi da principal sai su yi kashe mu raba shin wannan kudin da ya karba sauran kudin da ya karba ya ci halal bai aikin ba ya ci haram me ya kamata ya yi ɗayan biyu in ma ya zama to shi ya koma can kusa da makarantar ya zauna ya tattaro ina shi ina shi ya koma ya zama kusa da makarantar saboda ya samu ya ci albashin ko kuma ya zama to ya ware wasu kwanaki gwargwadon yadda albashin ba zai tare ba sai ce wa zan rinka zuwa kwana kaza saboda idan na ce zan zo kullum zai zama albashi na zai tsare sai su yarjejeniya da principal ya samu a sa mai darasin shi kwana kaza da kwana kaza iya zo kwana kaza din ya tsaya ya karantar da kyau a duk wani darasi da yake karantarwa ya tsaya ya karantar to yana ganin wannan ba matsala amma a yi kashe da raba da principal haramun ne wannan idan na wakilta wani ba misali shi wanda yake kusa da wurin na samu wani dan wanda yake kusa da wurin yau idan ka samu wanda kusa da wajen ka wakilta shi kai kana karɓar dubu hamsin sai kana shi dubu ashirin shi ya zo ya karanta a madadin ka kuma yana karantarwa da kyau masha Allah wa kullu ma jaza an yab ala menene an yab ala bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila duk abin da ya halatta mutum ya aikata da kanshi ya halatta ya wakilta wani sai dai banda abin da ya shafi aure mutum ya auri mace yana iya alaka da ita na aure zai ce zai wakilta wani zai yi zai wa a shi ne abin da na faɗa ya samu aiki kamar kullum zai ringa zuwa a ƙa'ida sai ce a haɗa mai kamar kwana biyu duk abin da yake karanta wacin kwana biyu din zai zo ya karantar ya kama abin shi wa alaikum salam haramun suke ci da an tura su ne su karantar sai zama to su karanta ba san san su karanta ba kawai za su zuci sai ne su wuce ya saba ma shari'a an gani kaga irin wannan da aka tura ka karantar ka je ka fa'idantar da ɗalibai ka zuwa garin yana da eh, eh, yawa in an tura ni wani gari naga cewa akwai hadari an tura ni gari naga garin kidnappers ne an tura ni wani gari na garin boko haram ne an tura ni wani gari daga garin nan ana zinace zai yi ta kallon tsaraici zan yi ta kallon tsaraici ɗaliban kullum a tsirara suke ga barna da sauransu sai ne nemi a turo ne wurin da zan samu sauki wannan babu laifi insha Allah an ki na bi hanyoyin da ya kamata aka ki ya zan yi na na bi hanyoyin da za a canza ne insha Allah ka baka bi da kyau wani ka bi da kyau abin yana ta'azzara na'am a wani Thank to zai iya samun uzuri a nan wajen tunda ya ga cewa zuwa can wajen akwai wahala ko sai ya samu wani gwamnan school yana musu kyauta amma shi ya yi tawilin wannan kuɗin ne tunda ai gwamnan school ne to ya cutar da su kuma a to ai wannan sun amfana asalin da eh, da a ce sam sam inda aka tura shi nan bai karantar ba sai ya samu wani makarantar gwamnati inda ya san cewa yana kusa da shi zai tsaye ya karantar da kyau zai samu ubiri a wajen Allah insha Allah eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam na tila bayan sallah azuba to wannan tila ne bayan sallah azuba kai tsaye ba rawati bayan sallah azuba ina sai dai mutumin da yake mai wuri dinar raka asal fajr raka asal fajr ne bai samu yayi bai a lokacin insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk